Barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin hudu ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin hudu ga watan mari 2025 daga wannan masallaci na area 8 da ke nan garki a cikin abuja inda muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul fatiha wannan shi ne darasi na hudu insha Allah kafin mu tafi alaran zai sake karanta mana suratul fatiha bismillah a'udhu alhamdulillahi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ubangiji madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah rabbil na ubangijin tarikai arrahmanir rahim mai rahama majiƙai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ihdinas siratal mustaqim ka shirya da mu zuwa ga hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi da su wala dallin banda kuma batattu a ajiya mun fara magana akan fassarar waɗannan ayoyi da takaitattun bayanai akan su fadan Allah madaukakin sarki alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangiji rabbil alamina wanda yake wato ubangijin talikai mun ji wasu batutuwa game da ma'anan alhamdu za mu tashi inda Allah yake cewa lillahi wato Allah madaukakin sarki ya danganta wannan godiya ga baki ɗayanta zuwa ga sunan shi mai tsarki shine Allah yace lillahi sun tabbata ne ga Allah Allahu shine al-ma'luh wal wato Allah abin bautatawa Allah abin nufata da bauta shine ma'abucin al-uluhiyyati wal ubudiyya sahibul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqi ubangiji wanda yake ma'abucin kasancewarsa abin bauta wanda bayinsa suke bauta masa ga dan su saboda abin da ya siffanta da shi na siffofi cikakku shi wannan suna na Allahu kamar da al-Imam Sa'di ko As-Sa'di yake ce yace wasmullahi jami'un li jami'il asma'il husna sunan Allah ya tattara ma'anonin dukkanin sunayen nan guda 99 duk wani suna cikin sunayen Allah to akwai ma'anar shi a cikin sunan Allahu haka yabo a cikin tafsirin al-asma'ul husna na malam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi Allah ya gafarta masa ya kuma yi irin wannan magana a cikin tafsirinsa mai suna taisirul karimul mannan inda yake cewa fa Ma'abudu al Ubangiji shi ubangiji shine bautatawa na gaskiya wallazi la tambagil ibadatu illa lahu wanda da dai bai cancanta a bautatawa wani bafaci shi wala yastahiqu ghayruhu mithqala dharratin min al-ibada babu wani kuma bayan Allah wanda ya cancanci ko da. gwargwadon ƙwayar komayya na bauta ba wanda ya cancanta abota mashi sai Allah maɗaukin sarki shi kadai hakanan Al'imamu Ibn Qayyim al Allah ya gafarta masa a cikin mashahurin littafinsa wanda ya yi don bayani akan ma'anar iyaka iyaka na wa shi ne shine saliki salikina haula iyaka na na'budu wa na sai, wanda littafi ne babba mai amfani kwarai game da wannan babi ba ciki yake yin wata doguwar magana wadda za mu taƙaita wasu bayanai daga cikinta inda yake cewa siffofin Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na abun bauta siffofi ne cikakku waɗanda suka tsarkaka daga duk wani abun kwatance da abun buga misali daga wani aibi da wata naƙasa ya ce walihaba a yudifullahu ta'ala sa'irar asma'il husna ila hada lismi shi sa Allah yake danganta sauran sunayensa zuwa ga sunansa na Allahu kamar faɗin Allah walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa wato da Ar-Rahman da Ar-Rahim da Al-Quddus da As-Salam da Al-Aziz da Al-Mu'min da ire-irensu duka sunayen Allah ne kyawawa to Allah shi ya mallake su amma ba a cewa wani abu aka san haka wato ba a cewa al'aziz yana da sunaye kyawawa domin su sufofi ne sai dai a ce Allahu yana da sunaye kyawawa yace inji ibn al-qayyim fa Allahu mustalzimun li jami'i ma'anin asmai al-husna halun alaiha ko dalun alaiha bil ijmal da haka muka gane cewa sunan Allah lafazin Allahu ismul jalala to yana dauke da ma'anan dukkanin sunayen Allah kuma yana nuni zuwa gare su can gaba kuma sai yake cewa wasmullahi dallun ala kaunihi ta'ala ma'luhan ma'budan sunan Allahu yana nufin sunan Allah wanda ya cancanta a bautata mushi wanda dukkanin halittu suke bautata mushi mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an dukkanin halittu suna bautawa Allah saboda ƙaunar Allah da suke suna bautawa Allah suna masu girmama Allah suna bautawa Allah suna masu risinawa gaba ga Allah yace wa faz'an ilaihi, ko wa naz'an ilaihi fil hawa'i da kuma yadda halittu suke komawa zuwa ga Allah yayin bukatu wanna wa'id. da kuma yayin shigan su cikin musibu wa zalika mustalzimun li kamalil rububiyyati kasancewa Allah abun bauta wanda yake da sunaye kyawawa wanda kuma ake komawa gare shi da bauta saboda kauna saboda girmamawa saboda risnawa gabansa wannan kuma ba Allah siffar cewa shine mahalicci shike da rahama wanda da rahamar sa da kasancewarsa shine mahalicci suna dauke da siffar mulki da kuma siffar godiya shi kaɗai ya mallaki komai kuma shi kadai tantanta a gode masa sannan siffarsa ta kasancewa shi abin yabo abin abin bauta da siffarsa ta kasancewa shi wato mahalicci da siffarsa ta kasancewa shi mai rahama da siffarsa ta kasancewa shi mamallaki waɗannan abubuwan guda hudu al-ilahiyya sifatul ilahiyya kasancewar shi wato Allah wanda ake nufatar shi da bauta. sannan sifatul rububiyya kasancewa shi Allah wanda ya halitta sannan sifatul rahmaniyya kasancewar shi Allah wanda yake tausaya wa bayinsa wa sifatul mulkiyya da kasancewar shi Allah wanda ya halarci komai waɗannan siffofi guda hudu inji ibn qayyim su suka samar da dukkanin siffofin Allah gabaki ɗayan su dukkan siffofin Allah tana kewayawa ne akan waɗannan guda hudu yace saboda babu wanda zai samu waɗannan siffofin sai Allah kadai shi da ya kasance rayayye mai ji mai gani mai ƙarfin ƙudura akan komai wanda yake magana wanda yake aikata abin da ya so mai hikima a cikin ayyukansa wannan duka magana ce doguwa na takaita mana ita daga littafin madarijus salikina na limamu ibn al-qayyim a cikin mujalladinsa na farko saboda haka mala abdurrahman abdurrazak akwai ibn abdul muhsin al-badr Allah ya saka mishi alkhairi da yake magana akan sunan Allah da irin darajar sunan Allah sai yake cewa wannan suna na Allah daga cikin ababen da wannan sunan ya siffanta da shi shine kasancewar dukkanin zikirori da muke yi a koda yaushe a cikin sallah da wajenta zaka ga cewa muna danganta su ne zuwa ga sunan Allah kaman at-tahlil muna faɗin la ilaha illallah hailala kenan kaman at-takbir muna cewa Allahu akbar hakanan yace kaman at-tahmid wa Allah muna cewa alhamdulillah hakanan kaman at-tasbih muna cewa subhanallahi hakanan al-hawqala fadin la hawla wala quwwata illa billahi hakanan al-hasbala fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim hakanan al-istirja fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ire-iren waɗannan zikirori za ta fi ko'ina sunan Allahu shi ne sunan da ake amfani da shi wajen ambatan Allah a cikin zikirori fiye da dukkanin sauran sunaye saboda shi ne sunan yanka suna mafi girma sunan Allah maɗaukakin sarki wanda babu suna kamarsa shi yasa za mu ga cewa a ko da yaushe muna yawan ambatansa malam abdurazak ibn abdul musil badar ya ci gaba da cewa wannan suna na Allahu ya zo a cikin alkur'ani mai girma a sama da wurare dubu biyu wanda babu wani suna daga cikin sunayen Allah da ya samu irin wannan tagomashi na maimaituwarsa a cikin alkur'ani maimaituwa mai yawa ya ce baya ga haka ma akwai ayoyi sama da guda talatin waɗanda kalmar farko da cikin ayoyin shine faɗin sunan Allah kaman ka dauki Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu ka dauki Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum ka dauki Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wannan duka cikin suratul baqara in ka tsallaka zuwa cikin suratul nisa'i akwai Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wannan a cikin suratu suratul nisa'i ce haka nan a farkon suratul ra'ad fadin Allah Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha da irin fadin Allah Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir suna nan dai da yawa a waɗannan wuraren haka nan a cikin suratul Ibrahim fadin Allah Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min azabi min azabin shadi idan muka tsallaka cikin suratu ibrahim alama Allah madaukakin sarki akwai aya da aka fara ambaton sunan Allah shine fadin Allah madaukakin sarki Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum haka a cikin suratul hajj Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas da fadin Allah Allahu nurus samawati wal ard cikin suratul nur idan ka sake tsallakawa cikin suratul rum zaka samu irin su Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay A haka ha'ila cikin suratul rumi bayan wasu ayoyi kadan fadin Allah madaukakin sarki Allahu allazi yusilu riyaha fatusiru sahaba idan muka gangara har ila zuwa farkon suratu as-sajda inda Allah yake cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arshi da kuma a cikin suratu az-zumar Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tawfi manamiha da ire-iren suna nan da yawa kamar cikin suratul ghafir Allahu allazi da lakum al-arda qararan was bina'an wa da irin fadin Allah Allahu allazi nazzala al-kitaba bil cikin shura suna nan da yawa waɗannan misalai ne kawai idan muka kalli waɗannan misalan da ire-iren su zamu ga dukkanin ayoyin suna farawa da ambaton sunan Allah lafzul jalala sannan a cikin su kuma akwai ambatan aiki cikin ayyukan Allah na rububiya wannan ke nuna wato alakar Allah mahalicci da, sunan Allah mahalicci da sunan Allah abun bautatawa wato wanda ya halitta shi kadai ya cancanta a bautata ma wanda bai yi halitta ba bai cancanta kwata-kwata a bautata mishi ba da haka zaka ji an ambaci cewa Allah ya halitta mai da ƙasai Allah yake bada arziki Allah ke saukar da ruwan sama Allah yake shiryatarwa Allah yake bayarwa Allah yake hanawa Allah yake wahayi Allah yake kashewa Allah yake rayawa dan bayin Allah su sakankance game da matsayin Allah ubangijinsu ta fuskar cewa shine mahaliccinsu wanda wannan zai ba su wato ƙarfin gwiwar su bautata mushi su nemi taimako a wurinsa su yi addu'a zuwa gare shi su nemi agaji a wurinsa sannan su tsantsanta masa bauta duk wani wanda ba Allah ba bai halicci komai ba ba shi da ƙarfin yin halitta kowace iri saboda haka da ɗai bai cancanta abu ta mushi ba Allah kaɗai cancanci wannan saboda haka sai aka fara ambatan wannan suna a nan faɗin Allah alhamdulillahi godiya da jinjina da yabo sun tabbata ga Allah mahalicci Allah abin bauta Allah mai sunaye kyawawa Allah wanda shi fi kowa cancanta abu ta masa ina fata muna ganewa to bayan da aka ambaci wannan suna na Allahu sai kuma Allah madauki sarki ƙara ambatan wani sunan shine Rabbil Alamin ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah abun bauta Rabbil Alamin wanda ya halicci dukkanin talikai ar shine Al-Maliku Al-Khaliqu Al-Mudabbir wanda ya halitta wanda halittar nan duka mulkinsa ne wanda kuma shi yake sarrafa dukkanin halittu dukkanin halittu Allah shi ya halicce su dukkanin halittu Allah shi yake sarrafa su kuma dukkanin halittu mallaka Allah ne kayan Allah ne kamar da Allah yake faɗa yake cewa ulil ulladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis samai wama lahum min ko ولهم فيه من شرك وما منهم من ظهير نعم وما ku من ظهير الله يتي ولدوا الذين زعمتم كتوا كافرين كترا waɗanda kuke riyawa min dunillahi kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama babu abinda suke da shi ko da ƙwayar komayya a sammai ko a ƙasa kaga Allah ya tabbatar da mulki ba na gumaka bane mulki na shi ne na ubangiji shine ɗaya daga cikin siffofin rububiyya ɗin kenan la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama wama lahum fihi min shirkin sannan a cikin sammai da ƙasa ba su da wani tarayya da Allah wajen halitta wani abu to shine ɗayan siffar na al-khalq wama lahum fihi ay fi makhluqatin lahi min shirkin ba su da hannu a ciki ba su da hannun jari a ciki sannan Allah ya ce wa ma minhum min zahir ba kuma su da wani koma bayan Allah wanda yake iya juya al'amuran su shine at-tadbir din kin saboda Allah na ka ce mishi ar-rabb ana nufin siffa Allah ta wanda ya halitta siffa Allah ta wanda ya mallaki halitta siffa Allah ta wanda yake juya halittun mutum yana iya mallakar wani abu amma ya zama ya iya juya shi wani ya fi ƙarfin shi a kai saboda yarantarsa ko rashin wayansa ko rashin hankalinsa kamar dukiyar maraya kaga maraya ya mallaki dukiyar amma ba shi yake juya ta sannan mutum yana iya juya wani abin da ba nashi ba abin da aka yi wakilcinsa a kai sannan mutum yana iya wato kwaikwayon wani abu ya halicci wani abu amma ba shi ya halicce shi a asali ba kamar yadda wato turawa suke kwaikwayon halittu da yawa cikin halittun Allah suke kirkire-kirkire iri daban-daban kama daga kan ababen hawa ko ababen amfani ko injina da sauransu amma shi Allah shi yake da duka uku shi ya halitta shi ya mallaki halitta sannan shi yake sarrafa halittun babu wani wanda yake da waɗannan sufofi guda uku sai Allah shi yasa al-Imam Tabari a cikin tafsirinsa da yake magana akan wato ma'anan wannan kalma ta ar sai yake cewa in aka ce rabbu tana daukan ma'ana da yawa a harshen larabci tana daukan ma'anan as-sayyidul muta wato shugaba wanda yake mabiyayya ana iya kiran shi da suna rabb sannan tana daukan ma'anan al-hakim wanda yake zartar da hukunce hukunci tana daukan ma'anan al-kafil wato wanda yake daukar dawainiya tana daukan ma'anan ar-ra'is jagora ta ɗaukar ma'anar al-mu'assis shine wanda ya founding wanda ya ƙirƙiro wani abu tana iya ɗaukar ma'anar kuma arrajulu rajulu al-muslihu mutumin da yake da nagarta tana iya ɗaukar ma'anar wanda aka bashi wakilci na na riƙon wani abu kamar mace a gidanta kamar da mai waka yake cewa rababatu rabbatul baiti subbul khallati zaiki kaga mace mijinta ya ba ta amanar gidansa da iyalinsa da dukiyarsa da rayuwarsa saboda ta zama rabbatul baiti uwar gida da ake cewa da Hausa haka mutumin da ya kirkiro wani abu ya zama founder na wannan abin shi ma rabbu ne mutumin da ya mallaki wani abu ya zama mamallakin wannan abin shi ma rabbu ne gare shi to duk waɗannan ma'anonin a wurin halittun Allah ma'anoni ne wanda suke temporary na jikanayika ba su da tabbas ba su da asali yanzu yanzu kana iya zama wanda ake mishi da'a an jima ka rai ba a maka da'a saboda mukamin ya gushe daga kanka yanzu yanzu kana iya zama wato wanda yake mai hukunci an jima ka ranka ba kai bane saboda an kwace hukuncin daga hannunka kana iya zama wato wanda ya kirkiro wani abu daga baya kuma abin ya kubce a hannunka ba kake ta cewa a kansa ba mace na iya zama uwar gida ta waye gari kuma ba uwar gidan ba ce ko ya zama an sallame ta ko mai gidan ya mutu ya bata Sau da aka su bayan Allah suna iya samun siffar rububiya ne siffa wadda take ta wucin gadi shi ya sa ma sai an danganta an ce rabbul baiti rabbus sayyarati rabbatul baiti sai an danganta zuwa ga abin da aka ba su mulki shi kuma Allah shi kaɗai sai a samu shi alif da lam a ce ar-rabbu ubangijin kowa da komai ina fata mun fahimci bambancin saboda haka Allah shi ne ubangijin da ya halicci dukkanin halittu shi yake renansu shi yake ba su ni'imomin da suke rayuwa a ciki kuma babu wani halitta cikin mutane musulmi ne ko kafiri mumini ne ko munafiki a mai imani ne ko mulhidi sai da ya zama na cewa ya yadda da wannan rububiya ko da yana karyatawa da bakinsa zuciyarsa ta tabbatar akwai mahalicci kamar yadda Allah yake cewa a cikin ankabut wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna tu'fakun da zaka tambayi kafirai ka ce musu waya halitta sammai waya halitta ƙasa waye sanya rana take tafiya tana kaiwa tana dawowa waye sanya wata yana fitowa kullun dare za su ce maka Allah ne ba sa sallah ba sa salati ba sa faɗin kalmar shahada amma sun yadda Allah shi ne ya halitta sai Allah ya ce Allahu ya yabsutur rizqa liman ya yasha'u min ibadihi wa yaqdir inna Allaha bikulli shay'in alim Allah ya sake ambatan wata siffarsa ta rububiyya cewa Allah shi ke bada arziki Allahu ya yabsutur rizqa liman ya yasha shike baza arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi yake kuntata arzikin wanda ya ga dama yace inna Allaha bikulli shay'in alim Allah ya san komai duk wannan sifofi na rububiyya sannan Allah ya sake cewa wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an ya zaka sake tambayan kafirai ka ce musu wake saukar da ruwa daga sammai daga sama fa ahya bihi al-ardh min ba'di mawtiha ya kuma raya ƙasa bayan ta bushe la yaqulunna Allah zasu ce maka Allah ne bal aktharuhum la ya'qilun Allah ya ce da yawan su ba su da hankali sun san Allah shi yake yin waɗannan abubuwa amma sun isa gusta mushi sun kama kafirci wannan ayoyi dalili ne akan cewa duk wani halitta cikin mutane ya yarda akwai Allah ubangiji mahalicci inda yake samun matsala in aka ce a bautawa Allah to ba kowa ne yake samun wato dace da bautawa Allah ba hatta mutanen da suke da'awar cewa ba su yarda akwai Allah ba irin wanda ake ce musu atai suna nan yanzu sun yawa a duniya 'yan akidar ba Allah su kansu sun san abin da suke faɗa ƙarya ne sun san akwai ubangijin da ya halice su so da aka zaka ga suna samun wato kansu a cikin rudani da confusion suna samun kansu a cikin takafu'ul adilla idan suka tafi suka tafi suka tafi a cikin wannan bata sai su tarar da wato wani wuri wanda yake a a a katangaje sai su rasa da rasu wanda Allah ya so shi da shari'a cikin su sai ga ya tuba ya dawo ya musulunta wanda kuma Allah bai kadara mai shari'a ba sai ya ƙara bin daji amma dai bai iya tabbatarwa a kimiyyancin da suke takama din cewa babu Allah bai iya tabbatar da wannan Allah ya tsare a Allah ga bayinsa shamila ce wato ta kowane ɓangare Allah yana da mallaka akan bayinsa kuma shi yake juya al'amuransu kuma shi ya halicce su saboda haka a Allah madaukin sarki shi ya cancanta sabuta mata masa domin shi ya halicce su shi kuma yake ba su duk abin da suke bukata na rayuwa tun daga numfashi da hankali da rayuwa da mutuwa shi ke musu ni'imomi masu girma wanda ba za su iya lissafa su ba wanda kuma inda za Allah zai cire ni'imarsa daga cikin bayinsa da duniya ta tsaya cak duk da irin lalata da rashin arzikin da bayi suke aikatawa a duniya amma Allah bai gushi ba yana ci gaba da ba su ni'ima ta numfashi da abinci da hankali da dukiya da ilimi ya saukar da ruwan sama ya ba su arzikin yin noma da kiwo ya ba su dabaru na, na gyara ƙasa da inganta rayuwarsu Allah bai gushi ba yana yi musu wannan malamai suna cewa rububiyya Allah ga bayinsa iri biyu akwai a rububiyyatul amma wadda ta shafi dukkanin halittu da mutane da aljanu da mala'iku da kangararru da masu biyayya da tsuntsaye da ƙwari da abin da ke cikin ruwa da abin da ke cikin sama da komai kowa yana ƙarƙashin gudanarwa Allah ne wanda ita ce rububiyatul amma Allah shi ke ba dukkanin halittun nan arziki Allah shi ke shiryatar da su shiryatarwa ta ilhama wato na su san abin da za su yi da rayuwarsu Allah shi ke shetar da dabbobi kowace dabba da ka gani Allah ya tsara mata rayuwarta yadda ta iya kare kanta daga cutarwar abokiyarta yadda ta san bukatunta na abinci da bukatunta na jinsi da bukatunta na wurin ɓuya idan ta ji wani haɗari ya taho mata to wannan duka yana cikin rububiya Allah akwai kuma rububiya alkhasa wanda Allah yake yi ma bayinsa na musamman cikin muminai da salihai ta hanyar Allah ya shiryatar da bayansa zuwa ga addininsu zuwa ga abin da zai ba su kyakkyawan tabbata a lahira a nan ne malamai suke cewa wato Allah yana ba bayinsa tarbiyya ta musamman da imani ya datar da su zuwa ga abin da yake na kwarai ya tsaitar da su daga barin abin da yake mummuna sannan ya shiga tsakaninsu da ɓata, sannan kuma Allah madaukin sarki ya ba su damar da za su tsira ranar alkiyama ta hanyar su bautata mushi in su yi kuskure su nemi gafara sai ya gafarta musu idan sun ainihin yi bata su nemi su istighfari Allah ya gafarta musu sannan kuma Allah ya ba su damar cikawa da imani dan ya sada su da rahama duk wani yana cikin rububiyar Allah madaukakin sarki da yake ma bayin sa na gari kamar da Allah yake ba mu labari za mu ga cewa wato a rububiya ta Allah tana da alaƙa da neman bukatunsa wannan rububiyar khassa tana da alaƙa da neman buƙatu a wurin Allah wataƙila kamar da malamai suke faɗa wataƙila wannan shi yasa zaka ga cewa addu'o'in annabawa da yawa suna fara su da faɗin rabbi saboda wato suna cikin bayi na musamman da Allah yake ba su kulawa ta musamman kalli irin faɗin Allah maɗaukin sarki hikayatan an zakariya da Allah yake hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba me yasa aka zaɓi ta rabbi habli ba a ce allahumma habli ba saboda wannan rububiyar khassa hakan ka kalli kamar faɗin Allah akan harshen Annabi Musa rabbi gfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin me yasa bai ce Allahumma gfirli wa li ba saboda rububiyya ce khassa haka kalli fadan annabi Yusufa da yake cewa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya me yasa bai ce Allahumma sijnu ahabbu ilayya ba haka da fadin sa qala rabbi inni fadan annabi zakariya kenan qala rabbi inni wa hana al'azmu minni da irin faɗin annabi yusuf alaihi salam da yake cewa rabbi qad ataytani min almulki mulki idan ka bi alqur'ani kai istiqra'inka zaka ga mafi yawan addu'o'in annabawa suna fara shi da rafazin ar-rabb suna uduli daga lafazin allahumma su fada zuwa ga lafazin ar-rabb to wannan abin malamai suka ce yana nuna mana cewa duk sanda kake neman wata bukata wadda ka tabbatar babu mai iya baya da ita sai Allah to ka dinga amfani da lafazin rububiyya a cikin addu'a addu'arka yana da ƙarfi sosai saboda a cikin shi akwai sallama komai ga Allah sanda kake neman sarauta ko mulki ko arziki ko lafiya ko haihuwa ko ilimi ko duk wani abu daga cikin ni'imomin Allah wanda Allah kada yake bayarwa kaga waɗannan annabawa abin da suke nema kenan a wurin Allah ni'imar haihuwa neman gafara neman tsira neman ah, gudunmuwar Allah akan wata matsala ta su da ire-iren su saboda haka ka dinga yin addu'a da faɗin rabbi rabbi rabbi rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir rabbi inni wa hanal azmu minni rabbi sujinu ahabbu ilayya wannan yana nuna wato muhimmancin rububiyar khassa da kuma komawa zuwa ga ubangiji a da kake neman bukatu irin waɗannan waɗanda Allah ne kaɗai ke bayar da su idan za mu tuna dama a mun ambaci cewa ita sotul fatiha sirrinta shine sirrin samun shiga a wurin Allah ta hanyar bautata masa kuma idan Allah ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bautata ma kuma gurinka kadai muke neman taimako wannan shine wato markaziyar da ke cikin sotul fatiha saboda ka bauta din nan ya hada da sujuda da ruku'u da sauransu kuma ya hada da addu'a na neman biyan bukatu a wurin Allah to aka idan mutum yana so ya samu bukatun shi a wurin Allah to ya tsananta roƙon Allah da kuma ambatan Allah da sunayensa wanda suka dace da irin bukatar da ake nema to suna mafi dacewa da kowace bukata babu kamar sunan ar rabbu domin duka abin da Allah ne shi halice su ina fata mun gane wannan ubangiji ya ci gaba da cewa rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin al'alamina wato da aka danganta aka ce ubangijin talikai yana nuni zuwa ga kasancewa Allah shi kaɗai ne ya yi halittunsa ga baki ɗaya kuma shi ne yake juya su shi yake musu ni'ima shi ke wadata su shi ke raya su shi ke kashe su subhanahu wata'ala ibn qayyim yana cewa sufofin da suke cikin ma'anar ar-rabb daga ciki akwai al-fi'l siffar Allah ta aikata ayyukansa akwai wal qudra akwai siffar Allah ta ƙarfin buwaya akwai kuma at-tafarrud siffar Allah ta kasancewa shi shi kade yake yin abin sa bidarari wan naf'i Allah ya kadaici da wato sanya mutum a cikin kunci ko sanya shi a cikin wadata wal aba'i wal man'i Allah ya kadaici da siffar shi ke bayewa shi ke hanawa wa nufudul mashi'a ibn qayyim yake cewa da kuma tabbatar zartawa Allah abinda Allah ya zartar to dole yana zartuwa ba kaman wani shugaba ne ko wani mai mulki da za a ce mishi yana da executive power amma sai ya rubuta ya ce ayi kaza kuma sai a ki kuma ba yadda ya iya ko a canza daga yadda yake so to shi Allah ba a mai haka karfin Allah yana da nafa duk abinda yayi executing sai ya tabbata haka nan kuma akwai siffata ta kamalul quwwa cikakken ƙarfi Allah shi kare da ke cikakken ƙarfi da cikakken iko sannan akwai siffa kuma ta tadbirul khalq gudanar da halittun wanda su waɗannan siffofin suna cikin siffar rabbu da haka aka danganta aka ce rabbil alamin ubangijin talikai haka ibn qayyim ya bayyana a cikin littafin sa madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin mujalladin sa na farko to me ma'anar lafazin shi al'alami na ɗin al'alami jam'i ne wanda yake alagairi likiya ana ce mashi jam'ul jam'i domin alam guda ɗaya kenan alam guda ɗaya shi ma lafazi ne na jam'i wanda ba shi da ɗaya a cikin lafazinsa kamar yadda ake cewa misali jaishun ko rahatun ko ahalun ko nisa'un ko iblun duka wannan sunaye ne asma'ul jumo wanda ba su da kalma ɗaya da take nuna ɗaya ɗayansu amma kuma an tara su a cikin jam'i kuma ana iya daga wannan jami'in a sake yin jam'i kuma yadda ake cewa Aljaisu sai a ce juyush kuma yadda ake cewa al'ahalu sai a ce ahalun kuma yadda ake cewa arhaku sai a ce arha kuma kamancin haka to haka nan ma al'alamu da wasali sama akan lamu al'alam shine talikai bahaushe yana cewa talikai wato dukkanin halittu to kuma sai aka ƙara jami'a aka ce al'alamina dukkanin halittun Allah wato da halittun sama da na ƙasa da na doron ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa da na cikin ruwa da na kan tudu da mutane da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da ƙwari da dabbobi da masu tafiya da ƙafa da masu jan ciki da waɗanda ake gani da wanda ba a gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba dukkan wannan suna cikin halittun Allah ga baki ɗayan su aka ce al'alamina ya gane komai duk wani halitta da ke bayan ƙasa tana cikin lissafin al'alami haka duk wata halitta da ke cikin sama tana cikin al'alami haka duk wata halitta da ke ƙarƙashin ruwa tana cikin al'alami babu wani halitta da ya fita daga cikin wannan karakka ubangiji yake cewa ar-rahmanir rahim har ila yau Allah ya ƙara bayyana mana wasu sunayensa bayan mun ji sunan Allahu ar Rabbu. waɗannan sunaye daga cikin wato sunayen Allah madaukakin sarki masu daraja sai kuma Allah ya sake cewa Ar-Rahmanir Rahim dukkanin su wannan sunaye ana karanta su da wasali ƙasa saboda atafi ne ko badali akan Allahi alhamdu lillahi rabbi al'alamina hakanan ar-rahmani ar-rahim wato dukkaninsu suna tafiya ne a bisa da iradin wancan Allah ɗin waɗannan sunaye guda biyu arrahman rahman da arrahim rahim sunaye ne da aka tsago su daga siffar rahama ubangiji madaukakin sarki yana da siffar rahama wadda siffar rahama ita ce siffa Allah da take ɗauke da ma'anan kyautatawa al-ihsan kyautatawa wal jud da kuma kyauta da ƙari walbar da kuma bayarwa babu lissafi walhanan da kuma tausayi irin na Allah walminna da baiwa Allah ya baka abin da ya cancanta ya maka gori warra'afa da kuma tausasa ma halittunsa wallutuf da sauƙin mu'amala da halittunsa walibtila da kuma jarabawa da Allah yake halittunsa bima huwa al-afdal jibul qayyim ibn qayyim yake cewa da cikin rahama Allah da Allah yake jarubtan bayi da abin da yake mafi alkhairi ga su bayin ko da bayin Allah ba su fahimci alherin ba akwai wanda Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ko talauci ko rashin abin hannu ko wani wata damuwa ko wasu ƴaƴa marasa jin magana ko wata mata maras biyayya ko wani miji mara kirki duk wannan jarabawa ce a rayuwa da Allah bai yi mutum shi a wurin ɗan adam zai ga cewa wannan matsala ne wannan damuwa ne idan ma ba yi da kirki ko bai da hankali har dinga tuhumar Allah yana cewa dan me Allah zai mishi haka amma a wurin Allah to wannan ma wani sashi ne na rahama Allah domin yana iya zama sanadiyar haka sai mutum ya wayi gari ran da zai mutu ba yi da zunubi ko kwaya ɗaya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin Abu Dawuda Allah yakan jarabci bawa da musibu iri daban-daban waɗanda za su dinga karkaɗe masa zunubansa ranar alkiyama in ya zo mutuwa zai mutu bayi da ko zunubi ɗaya ɗaya kenan ya zama ya mutu bai da zunubin da za a tume shi ya yi zunuban amma Allah ya mushi hukuncin zunuban a nan duniya ga zai je lahira salin alin ko kuma ya zama Allah yana so ya bashi wani matsayi a lahira amma kuma aikinsa a nan duniya bai kai ya samu wannan matsayi ne shi ba mai zunubi ba ne mai aikin ibada ne amma yawan aikin ibada bai kai kafasitin abinda Allah ke so ya bashi a lahira so da kafi Allah ya dinga saka shi cikin matsaloli da damuwa da fitintunu da musibu to da su ne za a dinga ɗaukaka darajar sa har ya kai wancan matsayin a lahira wani kuma Allah ya san cewa idan ya bashi wancan abin da yake nema na duniya to zai zama sanadiyar halakar shi kuma Allah bai sanya halaka ne faɗin Allah wa labasa Allahu rizqa li ibadihi na fil ard to ne kun Allah ya sarauta ko ya bashi arziki ko ya bashi dukiya ko ya bashi karfin fada aji ko ya bashi shahara ko duk wani abu da ake ganin abin sha'awa ne sai Allah ya bashi haka mahmud Allah ya bashi babu wanda ya san da shi babu komai a hannun shi bai da karfin komai to wannan ya fiye mishi salama domin a cikin ilimin Allah Allah ya san idan ya bashi wani abu cikin waɗannan abubuwan to zai halaka wannan shine irin abin da ya faru da ƙaruna kamar yadda Allah ya ba mu labari inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim ƙaruna da ya kasance cikin sahabban annabin Musa amma sai ya musu tawaye me yasa ya musu tawaye da Allah ya bashi arziki saboda shi bai cikin waɗanda Allah ya kalle su a matsayin waɗanda yake so su tsira Allah ya hukunta mushi halaka saboda haka sai ya bashi arzikin da ya zama sanadiyar halakarsa shi yasa na san zami mamakin jin cewa an ambaci a cikin rahama Allah akwai jarabawa da Allah yake mutane shi yasa muka ƙara wannan bayani kamar da malamai suke kawo shi cewa daga cikin rahama Allah akwai al-ibtila'u bima huwa al-afdalu lil abdi fi ilmi Allah Allah ya jarabce ka da wani abu da a wurin Allah shine mafi falala gare ka a cikin ilimin Allah akwai matar da bata haihu ba ta rayu tare da mijinta ta yi aure shekara da shekaru babu haihuwa a ɗabi'ance wannan abin jin damuwa ne a wurin mace abu ne da take jin takaici take ganin tana cikin jarabawa da surukai da abokan miji da kishiyoyi duka a ita mata gori wataƙila a wurin Allah wannan shi ne falala gare ta wataƙila Allah ya ba ta dama ne don ta samu lokaci ta gina rayuwarta ta wani abin da za ta amfana kalli aisha radiyallahu anha ba ta taɓa haihuwa ba amma jibi irin darajar da take da shi a cikin musulunci da bata haihu ba sai ta amfani da lokacinta sai ta koyi karatu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rayu rayuwa mai tsawo sai ta karantar da addini ta zama a cikin musulunci inda ana maganar malama mace to babu kamarta a cikin maza ma sai an duba ba kowa bane yafi saboda haka matar da bata haihu ba watakila Allah ya hana ta haihuwa ne saboda haihuwan na iya zaman mata sanadiyar halaka sai Allah ya hana ta to wannan da yana cikin wato rahama Allah sannan a wajen mu halittu in aka siffanta mu da siffar rahama to ana nufin riqatul qalb zuciyarmu ta zama mai laushi wa talaqquf da tausayin junanmu wal hanun da kaunar junanmu wal maghfira da yafiya ga junanmu wal laylul janib da saukin mu'amala saboda haka zaka ga siffa ce guda daya amma ma'anarta ya bambanta tsakanin Allah da bayinsa Allah yana da siffar rahmaniya ka ji ma'anarsu ana iya samun bayi masu siffar rahmaniyya ka ji bambancinsu da Allah ta wannan fuskar don haka za mu ga cewa malamai da yawa cikin malaman tafsiri da malaman aƙida da malaman harshen larabci sun yi gangan ko wajen tattaunawa da bibiyar ma'anar waɗannan siffofi na Allah ar Rahim lafazin arrahman shi ya zo ne akan alawazinin fa'alan wanda yake nuna al-kasara kamar da aka ce a tsashan wato wanda kishi ya galabaice shi haka aka ce jau'an, wanda yunwa ta rarake shi to haka aka ce rahman wanda ya tumbatsa a cikin rahamarsa kamar da aka ce gazban wanda ya tumbatsa a cikin fushi hakan aka ce ainihin wato a a jau'an da makamantansu al-imamu abu ali al-farisi babban malamin lugal arabiya ne al-imamu ibnu kathirin ya hakaito mana maganarsa a cikin tafsirinsa game da ma'anan waɗannan sunaye guda biyu a inda yake cewa ar-rahmanu ismun amun fi jami'i anwa'ir rahma suna ne da ya gane dukkanin nau'o'in rahama ya tassu billahi ta'ala wanda kuma yake banci Allah maɗaukakin sarki rahamaniyar take banci Allah maɗaukakin sarki war rahimu aka ce kuma ar-rahimu inda Abu Ali al-Farisi yace ma huwa min jihatil mu'minina ita ce rahamar da Allah yake yi wa mu'minai saboda ka ar-rahman shine suna da ke nuna siffantuwa Allah da rahama cikakkiya Ar-Rahim shine suna wanda ke nuna cewa wannan rahama da Allah yake da ita kuma yana sadar da ita ga bayinsa kamar yadda Ar-Razik wato mai arziki sannan kuma Ar-Razik wanda yake da arziki haka Ar-Razzaq ma'abocin tumbatsa arziki Ar-Razzaq ma'abocin bayar da arziki kaga wannan suna na Ar-Razzaq shi yana da siffar guda biyu siffar samu arzikin da kuma siffar bayar da arzikin to amma sunan ar-rahman kamar yadda abu ali al-maududi yake faɗa sunan ya ƙuntata daga ya ba da ma'anar guda biyu ma'anar samuwar rahama a cikin siffar Allah da kuma ma'anar aikin rahama da Allah yake saboda sai aka samu mishi tagwai shi shine ar-rahim shi kuma yake nuna wato rahamar ta Allah tana kaiwa ga bayansa. ala wazni fa'il wato wanda yake yawan aikata aikin rahama don haka za ka ji Allah yana cewa wa kana bil mu'minina rahima saboda ita rahama ke bantacciya ce ta fuskar wato aikin Allah ga muminai a wajen rahamaniya kuma sai Allah yake cewa misali arrahmanu rahmanu 'alal arshi stawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi domin daidaito Allah akan al'arshi tana da alaƙa da tadbiri na dukkanin halittunsa dukkanin halittu suna ƙarƙashin mulkin Allah wanda ya daidaita akan al'arshi to amma akwai iskali nan da malamai suke kawo shine idan mun ce arrahim rahim ya keɓanci aikin rahama da Allah yake muminai a wani waje kuma za mu ga cewa Allah ya ambaci aikin rahama ya faɗaɗa shi ya wuce muminai kaman faɗin Allah inna Allaha bin-nas la raufur rahim ta cikin suratul baqara kaga bai ce inna Allaha bil mu'minina ba bin-nas dukkan mutane la raufun rahim haka nan kuma faɗin Allah madauki sarki rabbukumul ladhi yuzzi lakumul fulka fil bahri sannan yake cewa litabtagu min fadlihi innahu kana bikum rahima kaga nan ma bayani ne akan siffa ta rahama da ta shafi kowa ba ta tsaya akan mu'minai ba al-imam ibn qayyim ya bada amsa akan wannan akan cewa saboda ita ar-rahman siffa ce ta zati ba ta iya ta'adda zuwa ga wani ita kuma ar-rahimu siffa ce ta aiki ita take iya ta'adda zuwa ga wani saboda ba a cewa bil mu'minina rahman sai dai rahimu, saboda ita arrahmaniya rahmaniyya ce kamila ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake banta da ita ina fata mun gane wannan Sauraka, ka rahman ita ce sifa ta shumuliya ita kuma sifatun rahim ita ce sifa ta khususiyya wato arrahmaniya ta ta baje ko ina ta game ko ina amma arrahimiyya ta tsaya akan bayin Allah na musamman Allah da kansa yake cewa cikin arafu wa rahmati wasi'at kulli shay'in fasa'aktubuha lil ladina yattaqun Allah yace rahmata ta game komai kuma da sannu zan ainihin zartar da ita akan waɗanda suka ji tsoron Allah da haka a takeice ar-rahman siffa ce qa'ima bi zatin lahi wato siffa ce da zatin Allah ita kuma ar-rahimu siffa ce wadda ke da alaka da aikin da Allah yake yi na jin bayi don za mu iya tunawa da muke tafsirin bismillah mun ce dama akwai waɗannan siffofi za mu zo kansu a cikin wannan farkon a suratul fatiha da aka muka tsallake za ku ga sun sake maimaituwa yadda aka faɗa bismillahir rahmanir rahim anan kuma an ce alhamdu lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga siffofin sun sake baimaituwa da shi sunan Allah na ismul jalala alhamdulillahi da kuma waɗannan siffofi guda biyu na ar-rahman rahim wanda siffofi ne guda biyu na Allah madaukakin sarki to a wannan jeren giyar da aka yi musu akwai wata akwai wata latifa akwai wani salon zance mai ban sha'awa shine farko an fara ambatan da aka ce lillahi. ba ce alhamdulillah rabbi ba ba ce alhamdulillah rahmani ba ba ce alhamdulillah rahimi ba sai aka ce alhamdulillah me yasa aka faɗi Allah saboda shine sunan yanka na Allah shine mafari sauran duka suna ƙasan shi to bayan da aka ambaci Allah wanda yake nuna ma'anar bauta ga Allah sai kuma aka ambaci ar-rabbu wanda yake nuna cewa Allah shi ya halittu saboda shi ya halitta shi ya cancanta a bautata masa to a cikin sunan arrabu akwai wata ma'ana mai ban tsoro mahalicci wanda yake bayarwa wanda yake hanawa wanda yake sanya cuta yake sanya maganinta wanda yake zubar da ruwan sama ko ya hana shi wanda yake bada mulki ko ya kwace mulki a cikin wannan akwai wata ma'ana mai ban tsoro sai aka biyo bayanta da ma'anoni da suke sanya kusanci zuwa ga Allah shine Ar-Rahman ai Allah nan da kake jin tsoronsa to yana da rahama mai faɗi ar-rahim ai Allah nan da kake jin tsoronsa yana da wata keɓantacciyar rahama da ya keɓance bayansa bayansa nagari annabawa da waliyai da salihai da sauran bayi nagari wannan shine sequence din da aka bi wajen ambatan waɗannan sunaye guda hudu a cikin waɗannan ayoyi masu albarka Allahu ar-Rabb ar rahmanu ar-Rahim saboda haka a na ganin mu tsaya a nan ko kada a yi ta tafiya karatun yana warwarewa a bari mu dakata a nan sai mu amsa wasu daga cikin tambayoyi idan mun zo gobe insha Allah akwai cikon bayani game da waɗannan sufofi na ar Rahim daga cikin tambayoyin da aka kawo wannan yana cewa malam na tambaya ne game da ambatan Allah a makewayi gashi naji an yi hani akan ambatan Allah a makewayi to idan mutum ya je wanka inda zai saka kayansa zai yi addu'ar da ake yi hakanan wajen alula a banɗaki zai yi addu'a da ake yi wannan tambaya ce muhimmiya babu shakka ana hani game da ambatan Allah wurin da ake da najasa ko wurin da ake tsuguno amma wannan bai hana idan mutum ya shiga banɗaki in ya zo cire kayansa ya faɗi sunan Allah haka idan alula ta kama shi a cikin banɗakin ya ambaci sunan Allah Abin da aka hana shi ne kawai mutum yana zaune a bayi ya fara karatun ƙwar'ani haka kawai babu dalili ko kuma ya fara tasbihi ko ya fara jan tarbinsa to wannan shi ne aka hana amma idan wani abu ɗari'i ya bujuro masa da zai ga wani abu da zai bashi tsoro ai zai zai ce a billahi ko subhanallahi to haka ma idan zai cire kayansa to sai yayi idan kuma mutum ya yi addu'a daidai ƙofa wajen shiga banɗakin to ta wadatar game da addu'a cire kaya kamar yadda muka ji ma bai nan insu jin bismillah amma wajen alula to zai ambaci Allah a babu laifi kan haka wannan na san tambayi dole ta dinga bujurowa musamman saboda a yanzu muna rayuwa ne a gidaje waɗanda suke da banɗaki a cikin ɗakuna wannan al'ada da ta zama gama gari yanzu wanda a zamanin da ba a santa ba turawa ne suka zo da wannan al'adar su suke yin ban ɗaki a cikin ƙuryar ɗaki. kuma ana ganin wani gayu ne da cigaba kuma ya zama haka dole ya aka iya to shi sa ake wannan buƙatar amma kaga a da babu wannan buƙatar wallahu a'ala a wannan yake cewa a ina fahimci tambayar na kasance ɗan kasuwa ne mai albarka sai Allah ya zarce ni da kare arziki cikin wannan yanayi sai na je na karɓi baki a kuma hayan dai situation ɗin yana nan bai canza ba sai ma sai ce therefore please malam ka yi kira ga al'umma ne wani yana cikin jarabawa irin nawa kar ya je ya shiga cikin irin wannan bashi na banki bashin da ake karɓa a bankuna farko dai muna ma wannan bawan Allah addu'a ubangiji Allah ya sa fara ne abin da yake ciki na yanayi kuma Allah ya fitar da shi zuwa ga abin da yake mafi alkhairi da shi da dukkanin sauran bayan Allah babu shakka ba su suka da mutane suke ansa a bankuna commercial bank waɗannan conventional bank ba su suka da suke dauke da kuɗaɗen ruwa kuma cin kuɗin ruwa kabira ce cikin manyan kaba'ira na zunubai so da haka wajibi ne mutum ya guje mushi iya wasu. Allah ya tsare mu ah, wannan kuma yake cewa shi mutum zai iya ansan kuɗi don yin addu'a irin yadda wannan sahabi ya anshi kuɗi ya yi addu'an da muka ji na ruƙuya ɗin nan wannan za mu ajiye ta idan mun je ƙarshen sotin fatiha za mu fitar da fawa'id da ke cikin insha Allah zai magana a kanta. hukuncin karɓan kuɗi don yin addu'a insha Allah wannan ya ce a yi nasiha ga masu ga masu buga game a masallaci <laughs> ko ana tafsirin nan wani na buga game to nan na ga yana cutar da lokacin sa ne eh ka zo ka zauna wurin da ake karatun alkur'ani ko ake fasarar shi kuma ka kama buga game babu shakka wannan zalunta kai ne da cutar da da kanka ya kamata ma a ce daga shigowar ramadan duk waɗannan games ɗin ka yi on installing su. ka cire su daga wayarka ko ka yi freezing su har sai alal aƙalla ka bari sai bayan sallah ɓata lokaci ne a ce babba da hankalinka da girmanka kana ta buga game bai kamata ma a ce ka iya gem kana babba da hankalinka ai gem na yara ne da mata don kuma Allah ya jarabce ka da shi ya kamata a ce akalla dai cikin watan Ramadana ka yi hakuri ka bari Allah ya shirye shi Wannan wannan yace Allah gafarta malam mutum zai yin zikiri da ayan alqur'ani alhamdulillah maimakon fadin alhamdulillah kawai to yadda dai zo a zo a cikin zikirin shine alhamdulillah ah, ko fatiris samawati ko alhamdulillahi allazi bi ni'mati timmu salihat ko alhamdulillahi allazi najjana min hadha suna nan kala kala mun yi ishara zuwa ga wasu su ajiya kamar yadda na ga mana ajiya ishara ne kawai suna nan da yawa abinda yake so kowane waje ka tsaya iya abinda ya zo a cikin nasi misali in kai atishawa an ce ne kawai ka ce alhamdulillah to kar ka kara akan wannan ka tsaya iya alhamdulillah idan ka zo hawa abun hawa an ce ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallahi sakharna hadha wa ma kunna muqrin wa ina ila rabbina munqalibun alhamdulillah zuwa ƙarshe to sai kai wannan wato kowane waje ka lazimci yin lafazin da aka ruwaito a wajen idan kuma ka zo wanda yake buɗaɗɗe wanda ba a ruwaito wani abu a wajen ba to za ka iya yin abin da kake ganin ya dace ko abin da ya sawaka Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah Ubangiji ya gafata mana zunubanmu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka bamu ladansa Allah ka gafarta mana kurakurai Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka sa mu cikin da kake yantawa a cikin wannan wata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين